Babban jami'in gidauniyar Adab Renewal Foundation shiyar jihar Borno a Bacce Satomi ya bayyana hakan. Bayan da ya ziyarci wani sansanin gudun hijira mai zaman kansa a bayan gidan damben Maiduguri, inda ya je ba su tallafi, ga kuma kaɗan daga cikin abin da ya shaida mini. Wato yi tallafi na ɗaya wata rana muna kawo na abinci, muna kawo na kayan sakawa, wata rana mu kawo kaya da ya shafi na rashin lafiya wanda in aka samu rashin lafiya mu kawo musu amma yau din abin da aka kai kamar magunguna yes amma yau abin da muka kawo shine auduga ne na mata da kuma kayansu na sawa fadin da muke samuwa shine na daya muna iya karba a mutane masu hannu da shuni da kuma wata rana gwamnati ma muke haduwa mu ga cewa mun tallafa mutanen nan hali da gudun hijira suke ciki fi sabi kar kar mu boye halin akwai sauki za mu ce ba sauki dai har yanzu har yanzu muna bukatan agaji a game da don hali da suka ce a yanzu tun da mutum ba yi empowering nashi ya samu abin yi ba har yanzu ana cikin matsalan. Hajiya Aisha Ibrahim Isa ma'aikaciyar agaji ce a gidauniyar Adab ta ce lokaci ya yi. da 'yan uwanta mata za su fito domin taimakawa 'yan gudun hijira. To abin da ya jawo hankali na zuwa shiga wannan kungiya saboda 'yan uwanmu mata da yara wahalan da suke ciki gwamnati kaɗai ba ta iya taimaka musu. Sai muka haɗa muka taru muka ce to mu mu da muke cikin jihar ɗin wani irin taimako za mu bayar shi sa muka haɗa wannan kungiya ɗin muke tallafawa da mata kayan sawa yara kayan sawa da kayan abinci da wannan sanitary party da kaga muke rabawa. wani kira zaki ga sauran mata musamman kamar ke to ina kira daga sauran mata al'umma cewa idan har suna da hali ya kamata su fito a haɗa kai da kafafuwa a taimakawa masu nema kamar dai yadda babban jami'in ya bayyana wasu masu hannu da shuni da 'yan kasuwa na taimakawa gidauniyar domin kai ɗauki alhaji habib ibrahim na ɗaya daga cikinsu eh, abin da ji hankali na saboda na ga irin kuncin da mutane suke ciki ne kuma ni ba ran so in kai kaina a cikin wani abu ba dan haka ni ma yake tallaba mutane game da irin wani abubuwan da yake faruwa kuma kullum fatan mu Allah ka sauki wannan lamarin da ake ciki ina fatan duk wanda ya ga irin mutanen mu da suke cikin wannan hali da abin da Allah ya hore masa kare rena kuma min kantansa ne mika sa saboda Allah zai mana sanadiyar wani buɗi daban wanda mu sani ba wasu mata yan gudun hijira da suka karbi kyaututtuka sun bayyana farin cikin su Amina Bashir wallahi shekaru da dama mun dawo nan bamu taba samu alkhairi da ya kai wannan ba Allah ya kara ta mana wanda ya fi wannan gaskiya na ji daɗi sosai gani nan ma daman da ciki na ma kusa aihuwa zan yi ajiye wannan kana don ko zai mu amfani idan Allah ya sokar da ni ina yawan godiya kuma Allah kara amfana musu kara ba. Ni ce Fatima Muhammad. daga bama tun yaushe kuke wannan sansanin gudun shekara biyar zuwa shida bayan sallan laya haka da sati biyu mun bar garinmu gudun hijira da ta boko haram da ya kore mu muka fita garin to ya kuke rayuwa muna da ta fama mun gode sosai allah ya saka mata da alkhairi ba mu taba samun taimakon irin haka ba allah ya sa da ya fi haka babban jami'in ya ce lokaci bai yi ba na maida 'yan gudun hijira yankunansu ahmad abba maiduguri rfi